بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh barkamu da wannan lokaci da muke gabatar da shirin darasi daga littafin bulugul marami min adillatil aqam na al-hafiz bin hajar al-asqalani rahimahullah idan ba manta ba muna cikin kitabu sala a babu sifati salati yau ne muna 25 ga watan biyar watan jimadal awal na shekara ta 1444 bayan hijira daga makka zuwa madina wanda shi ya dace da yau muna 21 a ah, ga watan sha biyu na shekara ta 2022 miladiya muna fatar allah ya muna jagoranci cikin abin da za mu faɗa mu dace da daidai ya ba mu ikon aiki da daidai a cikin ayyukanmu mu na yau yana somawa kamar haka وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا تشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وعمره أن يعلمه الناس ولمسلم عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التهيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره وأنا حديثي an rawaito shi daga abdullahi da mas'ud hadisi ne wanda zai yi mana bayani akan tahiya ta sallah lafuzan da ake yin tafiya da su tafiya tana da lafuzza daban-daban ta wannan ɗaya ne daga cikin lafuzan tahiya wanda kuma shi ne ya fi zama maɗaukaki daga cikin lafuzan da ake tafiya da su wannan shine afdal akwai lafazi na tafiya wanda ba wannan ba amma wannan shine fi zama mafifici mutum ya karanta tafiyarsa da wa'annan lafuza da za mu karanta darsinmu da ya gabata na wancan karo mun yi shi ne akan yadda mutum zai aza tafukan hannunsa na dama da na hagu da siffar da ya kamata ta fi kan hannu su kasance da yatsun hannu su kasance to yau cikin yadda Allah kuma za mu yi bayani a kan ita kanta tafiya yadda ake karanta ta da kuma ainihin fassarar abin da tafiyar ta kunsa muka ce hadisin namu na yau an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa wasallam da ake kiransa ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud sahabi ne daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mai hidima ne daga cikin wayanda suke yan hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin su anas da maliki yadda anas dan maliki yake bai hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ibn mas'ud shi ma mai hidima ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an Allah ya kara ma abdullahi bin mas'ud yadda qala abdullahi bin mas'ud yace iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana annabi ya waigo mu ya waigo mu ko ya waigo zuwa gare mu ma'ana ya waiwayo mu wata rana annabi ya waiwaye mu shine ya waigo mu faƙala sai ce iza salla ahadukum idan ɗayanku yana sallah sai ya kawo ga zaman tafiya to falyakul ya karanta tafiya ya ce ga yadda zai karanta tafiyar ya ce attahiyatu lillah wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiya ko ɗaya ne daga cikin tahiya ta sallah mutum ya ce attahiyatu lillah wasalawatu wa tayyibatu fassara attahiyatu shine cewa dukkan gaisuwa ta girmamawa duk wata gaisuwa ta girmamawa ta tabbata ga Allah mun san cewa muna gaida mutane 'yan uwanmu da gaisuwa ta girmamawa musamman daga cikinmu wa'inda Allah yawa wata ɗaukaka ana gaishe su da gaisuwa ta girmamawa kamar abin da ya shafi masu mulkinmu tun daga shugaba na ƙasa da shugaba na jiha da sarki da sarakuna da sauran masu milki ana gaishe su gaisuwa ta girmamawa to attahiyatu gaisuwa ta girmamawa ta tabbata lillahi ga Allah Allah shine ake gaisuwa ake gaidawa gaisuwa ta girmama fiye da dukkan wanda za a gaishe shi da gaisuwa ta girmamawa wasu kuma dukkan salloli na farilla da na nafila da sauran ibadu sun tabbata ga Allah kaman wasu lillahi kenan kamar yadda ce attahiyatu lillah to wasu su ma salloli na farilla da na nafila kenan sai a danganta su lillahi na Allah ne da sauran ibadu waɗayyibatu da dukkan wasu ayyuka da dukkan wasu maganganu waɗanda suke daɗaɗa sun tabbata lillahi ga Allah sauraka da duk wani aiki da duk wata magana abinda ake faɗa to bai zama cikakke sai ya haɗa abubuwa guda biyu ya zanto an sa ikhlasi a cikinsa kuma an samu mutaba'atil nabi sallallahu alaihi wasallam koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wata magana da dukkan wani aiki wanda aka ikhilasi cikin aikin aka ce maganganu kaman karatun alkur'ani ne na daga cikin akawal kaman tasbihi kaman zikiri da dukkan sauran kalmatu tsayi ba to duk sun tabbata ga Allah shine wadayibatu da dukkan ayyuka daɗaɗa da dukkan maganganu daɗaɗa wa'inda aka yi ikhlasi cikinsu aka yi koyi da annabi sun tabbata ga Allah na Allah ne assalamu alaika ayyuhan nabiyu amince tabbata gare ka ya kai wannan annabi aka ce ita ainihin wannan lafzin na tafiya asalinta ko inda aka samo ta shine lokacin da annabi isra'i da mi'raji lokacin da annabi ya tafiya daga makka ya tafi palestine baitul maqdis masallacin kudus yawa wasu annabawa limanci ya yi musu sallah ya wuce zuwa sama ya an so mana sallolin nan to da ya tafi fadar ubangiji aka ce to yanzu sai mala'ikun da suke fada suke ganin cewa to wannan mutum ne ba bil'adama ne da wace irin gaisuwa zai gaida Allah annabi alaihi salatu wassalam a cikin zuciyarsa sai ji an masa ilhaman innal lafuzzan sai ji kawai yana jin wa'annan lafuzza cikin zuciyarsa sai ya furta sai ya gaida Allah saboda haka da farko wannan attahiyatu lillah annabi ne ya faɗa ya ce dukkan wata gaisuwa wadda take ta girmamawa ta tabbata ga Allah wasu salawatu dukkan salloli na farilla da na nafila sun tabbata ga Allah batu da dukkan kalmomi masu daɗi daɗaɗa masu tsarki da dukkan ayyuka masu tsarki sun tabbata ga Allah aka ce to bakin abin da annabi sallallahu ya faɗa kenan mala'ikun da suke fadar ubangiji su ne suka ƙara su kuma su suka ce assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barkatu su kuma mala'iku suka ƙara ce ma annabi sallallahu suka ce to assalamu alaika amincin Allah ya tabbata gare ka me yake nufi da salamun salamun suna ne daga cikin sunayen Allah Allah shine assalamu to suna ne na Allah mana wanda ya kubuta ga dukkan abinki duk wani abinki Allah ta'ala ya kubuta gare shi babu wani abin da Allah ke ki wanda zai faru ga Allah aminci kenan salamun kenan sunan Allah daga cikin sunayensa to Allah shine assalamu shine wanda ya kubuta ga dukkan abin ki babu abin da Allah baya so wanda zai faru da Allah sannan kuma assalamu Allah shine aminci shine ke amintar da duk wata halitta daga cikin halittunsa shi yake ba da aminci ga wanda ya so ya masa abinci Mana shi yake raba dukkan wanda yake so ya raba shi da dukkan abin ya zama cikin aminci to saboda haka sai mala'iku suka ce to amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi duk abin da ba ka so to Allah ya kare ka kada ya faru gare ka duk abin da yake abin ne wanda ba ka so Allah ya kare ka ya baka aminci daga gare shi kenan addu'a ne a nan mala'iku suka wa annabi sallallahu Allah ya kare ka ga dukkan abin ki ya baka aminci daga dukkan abin da baka so ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi me ake nufi da annabiyu shine wanda ke bada labari daga Allah wanda zai baka labari wanda wannan labari labari ne da ya fito daga Allah ba wanda zai baka labari daga Allah sai wanda yake annabiyu wanda zai cewa Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sauraka duk wanda ba annabi ba ne in ya ce maka Allah ya ce kaza yana nufin annabi ne ya ce Allah ya ce wannan abun shi ma yake faɗa ko da a lokacin da yake faɗa bai ce annabi ya ce Allah ya ce sai ke cewa Allah ya ce ai kaza Allah ya ce a bar kaza to shi ba shi ne ya samu labarin daga Allah ba wani annabi ne ya samu labarin daga Allah shi kuma ya samu daga annabin ko ya samu daga wanda ya samu daga annabin sai shi ma sai ce Allah ce kaza to ma'ana annabiyu shine mai ba da labari daga Allah mai ba da labarin da ya fito daga Allah suka ce ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahama Allah sauraka wa barakatuhu da albarkatun Allah menene albarkatu ma'ana alkhairai sauraka rahama Allah ta tabbata gare ka kamar yadda amincin Allah ya tabbata gare ka da kuma alkhairai na Allah su tabbata gare ka Allah ya haɗa ka da alkhairansa shine wa barakatuhu wa alkhairai albarkatu in aka ce albarka ana nufin alkhairi sauraka aka ce to su kuma mala'iku nan su ta tsaya da suka wa annabi sun roƙa ma annabi aminci daga dukkan abinki sun roƙa ma annabi samun rahama Allah sun roƙa ma annabi alkhairai ya samu alkhairai na Allah to shi kuma annabi alaihi salatu wassalamu sai ya ƙara ya ƙara yin addu'a bayan addu'ar mala'iku annabi ne ya ƙara da wannan ya ce assalamu alaina wa ala ibadallahi salihi ya ce aminci ya tabbata gare mu can mala'iku sun roƙa ma annabi aminci to shi ko annabi sai ya roƙi aminci wa shi kansa da kuma al'ummarsa gaba ɗaya sai ce assalamu alaina aminci tabbata gare mu ma'ana shi da al'ummarsa gaba ɗaya ala ibadallahi salihin haka aminci Allah ya tabbata akan dukkan bawan Allah salihi inda yake to daga wannan ne inda mutum bawan Allah ne salihi to duk lokacin da mai sallah daga cikin masu sallah ya karanta tafiya ya kawo wannan wuri to ya addu'a gare shi kenan duk inda bawan Allah yake na kirki a ƙasa ko a sama da lokacin da ka kawo a cikin karanta tafiya ka kace assalamu alaina wa ala ibadallahi salihin ka masa addu'a kawa dukkan wani bawan Allah na kirki salihi ka masa addu'a wane ne ake kira bawan Allah salihi shine wanda ya tsaya da haƙƙin Allah a ce wannan bawan Allah ne salihi shine wanda ya tsaya da haƙƙin Allah ma'ana kana bauta ma Allah bakin gurgudun haƙƙin da Allah ya ɗora maka na ibada ka yi sallah ka yi azumi in kana da dukiya kuma ka ɗebe zakka ka yi aikin haji sannan ka yi biyayya ga iyaye kuma ka sada zumunci ka taimaki miskinai waɗanda ba su da ka taimaki marayi ka taimaki gwagware matan da ba su da maza mazansu sun mutu ko sun sake su ba su samu sabbin maza waɗanda za su kula musu da lalurar su ta da gobe ba da taimaka ma ire su sannan kuma ka nisanci ainihin haƙƙin bayi ka tsaya da haƙƙin Allah kuma bayan Allah su ma kana ba su haƙƙinsu kana ba duk wani mai haƙƙi haƙƙi ne to kai ne bawan Allah salihi wanda ya tsaya da haƙoƙin Allah na ibada da Allah ɗora masa yana yi yana kuma nisantar abin da Allah hana masa bakin gwargwado duk da wannan bai hana wata rana ka aikata abin da yake na sabani ka aikata aiki na laifi kuma ka tuba ba za a ce abdullahi salihi shine wanda kwata-kwata baya aikata zunubi ba a ana iya samun abdullahi salihi ya aikata wani laifi wanda bai kai ka ba'ira ba sauraka sannan ya tuba sannan kuma shine wanda yake ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa daga cikin abokan zamansa ‘yan uwansa mutane waɗanda yake rayuwa tare da su yana ba mai haƙƙi haƙƙinsa to duk irin wannan mutum a lokacin da duka kawo wannan gaba cikin karanta tafiya ka ce assalamu alaina wa ala ibadallahi salihina to ka yi masa addu'a ka roƙa masa aminci zama lafiya kukuta ga dukkan abinki saboda ka samun abin da ake so annabi alaihi salatu wasalam shi ya ci gaba da ashadu allah ilaha ashhadu na tabbata yanke ina da ilimi wanda babu shakka shine ashhadu allah ilaha cewa babu abin bauta bisa cincinta da gaskiya illallahu sai allah ashhadu na shaida na tabbata ina da ilimi ina da sanin cewa sani na haƙiƙa wanda babu shakka akan cewa Allah ilaha ba abin bauta bisa cincinta da gaskiya illallah sai Allah wa ashhadu sannan kuma na shaida na yadda anna muhammadan cewa muhammad suna annabi sallallahu alaihi wasallam shine muhammad sauraka abduhu bawan Allah ne ba ɗan Allah ba ne sannan kuma ba mala'ika ba ne sannan kuma ba ainihin aljani ba ne abduhu bawan Allah ne wa rasulu kuma manzonsa da ya turo shi da saƙo ya isar da shi zuwa ga bayinsa mutane da aljanu summa idan mutum ya karanta tafiya ya kawo nan nan ne tafiya ta ƙare ƙarshen tafiya kenan na wannan lafzi da muka karanta ya ce summa sannan idan mutum ya karanta ta hesa ya ƙare in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ana annabi zai ba mu labari bari ka ji ɗan uwa musulmi yar uwa musulmi to ga wuri nan na karɓar addu'a ga wurin da ake karɓa wa mutum addu'arsa ga guri na mustajaba wanda ke son a karɓa masa addu'arsa to ga gurin da ake karɓa addu'a annabi alaihi salatu ya ce in ka karanta tafiya har izuwa lokacin da ka kawo wannan gurin ka ce ashadu allah ilaha illallahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ce to daidai wajen summa li ya takhayyar ko summal ya takhayyar min addu'a sai mutum ya zaɓi addu'a a ajabahu ilaihi wadda tafi birge shi fa da da'u roki Allah wurin ana karba addu'a idan ka ƙare tafiya ka kawo ashadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ƙarshen ta kenan annabi ji to ka zaɓi addu'ar da ta birge ka cikin addu'o'inka ka roƙi Allah yasa annabi ce in ka zo wannan wurin ka zaɓi addu'a ka roƙi Allah saboda wajen akwai mustajaba ana karɓa addu'a wannan wurin wuri ne na karɓa addu'a daga bakin wanda baya ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alai wannan hadisi sahihi ne Imamul bukhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi da aka danganta sanadin su zuwa ga ibn mas'ud radiyallahu an wallafzi lil bukhari amma lafzin wannan hadisi da makaranta daidai in kana son ka samu inda yake ka duba cikin bukhari in ka bi wannan hadisi na ibn mas'ud wanda ke cewa iltafata ilaina rasulullah sallan ka bi shi a cikin littafin sahih bukhari zaka samu lafzin daidai maganganun za su zo daidai bai inda za ka samu wani harfi da zai saba walin nasa'i walin nasa'i imamun nasa'i shi ma ya rawaito wannan hadisi yana cikin littafinsa shi kuma ruwayan nasa'i cewa yi kunna ibn mas'ud cewa kunna musa haɓa annabi mun kasance a lokacin annabi na kulu qabla an yaf ruda na tashahud muna faɗar wasu kalmomi kafin a farlanta muna ainihin tahiya mai farlantawa ma'ana kafin annabi ya koya muna tafiya da wasu abubuwa muke faɗa daban wanda ba tafiya ba daga lokacin da annabi ya koya muna tafiya ga ta wannan da muka karanta to shi shikenan sai muka daina faɗin wa'yancan ababen da muke faɗa wali ahmad akwai hadisin da yake cikin littafin imamu ahmad a cikin musnad ɗinsa shi ko wannan hadisin da yake cikin musar imamu ahmad shi kuma ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam allama hutta shahudu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma ibn mas'ud tahiya ya koya ma ibn mas'ud tahiya kamar yadda muka karanta ta sama wa amarahu kuma yawa ibn mas'ud umarni an yu'allimahu nas ya koya ma mutane wannan tafiyar da ya koya masa annabi masa umarni tafiyar da ya koya masa ya koya ma mutane shi ma ya koya mutane wani musulun imam musulun na da wata ruwaya shi ma wadda aka danganta sanadin ruwayar an ibn abbas zuwa ga ibn abbas yana imam musulun na da wani hadisi na ibn abbas kan mu ce wani hadisin ibn abbas yana cikin sahihil muslim shi ko wannan hadisin yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu na tashahhuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya mana tafiya mu sahabbai inda ibn abbas annabi na koya mana tafiya irin yadda yake koya mana karatun qur'ani haka ya koya mana tafiya har mu iya yace ya koya mana tafiya da wannan lafzi na attahiyatu almubarakatu assalawatu tsayibatu ko ka wuce ka ce attahiyatul mubarakatu salawatu tsayibatu lillahi shi kuma har zuwa ƙarshe kaga wadda muka karanta ta farko ta ibn mas'ud ruwa ibn mas'ud ita tana cewa attahiyatu lillahi wassalawatu wa tsayibatu to amma wannan ruwaya ibn mas'u eh, ruwaya ibn abbas ita kuma tana cewa at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah to daga nan sai ka karasa da abin da ya saura mana assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا عبده ورسوله sauraka shi yasa ce ila akhiri sai ka karasa zuwa karshen tafiya kamar yadda muka karanta sauraka yan uwa musulmi wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiya kamar yadda muka faɗa ɗaya ne daga cikin lafuzza da tahiya sauraka akwai wancan lafzi na attahiyatu lillahi azzakiyatu har zuwa ƙarshe shi ma duk ya tabbata saboda a nan kaga kamar lafuzza guda uku kenan da wannan ta ruwa ibn mas'ud wadda makaranta farko da ruwa ibn abbas da kuma waccan da ita ma ana yawan samun ta cikin littafai na fiqhul furu na malikiya fiƙo na furu al-malikiya ana yawan samun cikin littafai na malikiya attahiyatu azzakiyatu har zuwa ƙarshe da wanda ya iya waccan attahiyatu azzakiyatu har zuwa ƙarshe da wanda zai karanta wannan da muka karanta yau da ruwa ibn mas'udu sun yi duka yayi da wancan mai karanta attahiyatu azzakiyatu shi ma yayi da wanda zai karanta wannan da muka karanta ta ruwaya ibini mas'ud ita ma ta yi da wanda zai karanta ruwaya ibini abbas ita ma ta yi amma malamai suna fifita ta ibini mas'ud a kan saura wannan da muka karanta farko sauraka yan uwa musulmi da wannan za mu ce ita tafiya wasu malamai suna ganin cewa shin ita tafiya wajibi ce karanta ta ko ko ba wajibi ba ne a cikin sallah sauraka akwai wanda suka ce wajibi ne akwai wanda suka ce ba wajibi ba ne idan muka ɗauki mazhabar imamu ahmad da laisu da ishaka da abu saur da dawo da zahiri da imamu shafi'i amma shi imamu shafi'i a ɗai daga cikin ruwayoyi guda biyu da aka samu an samu ruwaya biyu ma'ana an samu magana biyu wajen imamu shafi'i game da wajibcin tafiya da rashin wajibcinta to su ɗaya wadda ta zama daidai da imamu ruwa imamu ahmad sun tafi ne ila hima cewa tafiya ta farko da ta biyu ga sallah mai tafiya biyu duka wajibai ne karanta tafiya ta farko da ta biyu ga sallah mai tafiya biyu da ta farkon da ta biyu duk wajibi ce sauraka mustadalina suna kafa dalili bil ahadisir waridati fi tashahudi saboda hadisan da suka zo cikin bayanin akan tafiya hadisan da suka yi umarni da karanta tafiya ya ce hadisan sun zo ne da ainihin umarnin karanta tafiya ba tare da an masa kaidi ba ba ce tafiya ta karshe ba saboda ka suka ce da tafiya ta farko da ta biyu duka wajibai ne saboda hadisin da ya kawo umarnin a karanta tafiya ya kawo umarnin a karanta tafiya ne ba tare da ya yi kaidi. ya ce tafiya ta ƙarshe ga mai sallah mai tafiya biyu ta ce wajibi ba tafiya kawai ce saura ka ma ahmad a wajensa da ishaqa da laisu da dawuda da shafi'i wata ruwaya daga cikin ruwayoyinsa sun nuna cewa tafiya ta farko da ta ƙarshe duka wajibi ne suka ce kuma ha'ila yana daga cikin dalilinsu na cewa tafiya ta farko da ta ƙarshe wajibi ce ولعل النبي صلى الله عليه وسلم saboda annabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa ma alaihi annabi yana tahiya kuma ya dawo magayin tafiya tafiya kowace sallah sai ya mata tahiya suka ce to tunda kowace sallah annabi sai ya yi tafiya to wannan yana nuna da tafiya wajibi ce ta farko da ta biyu kuma annabi alaihi salatu wassalam wa qala ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yadda kuka ga ina yi to kenan karanta tafiya ta farko ta biyu wajibi ce tunda da annabi koyo shi sai ya yi kuma ya ce a yi sallah kamar yadda ya sallah ko kamar yadda ya ce a sallah wala annahu qala li ibni mas'ud kuma saboda annabi ya gaya ma ibni mas'ud ya ce fa iza salla ahadukum falyakul tahiyatu lillah idan ɗayan ku zai yi sallah to a cikin sallar sa ya karanta tahiya har zuwa ƙarshen hadisi kuma asali shi umarni ana ɗaukan sa kan wajibi ne duk wani umarni da aka ce annabi ya yi ya ce ku yi kaza to ana ɗaukan sa yin abin wajibi ne sai an samu dalilin da ke nuna cewa ba wajibi ake nufi da shi ba amma wajen imamu abu hanifa shi kuma ya tafi akan zama na farko da karanta tafiya wajibi ne shi ne ke ce lakin inda hanafiya alƙu'udul awwali wajen mutanen hanifiya zama na farko wata shahudi da karanta tafiya da zaman da karanta tafiya wajibun suka ce wajibi ne wa yajibu bi tarkihi sujudu sawi suka ce ya zama wajibi idan mutum ya bar zaman tafiya na farko to sai ya yi sujjada ta mantuwa inda ya bar abin da yake wajibi saboda malama saura suna tafiya aka ce abu wajibi to bai karfin farilla ba ga abin da ya shafi hukunci na malaman furu furu'a ta malikiya amma duk da yake cewa wajen wasu malaman hadisi wajibi shine abin da yake da dole wajibi kaman farilla ne wasu kuma suna rige ma wajibi karfi bai kai farilla ba to amma wajen imamu maliki da ɗayan ruwayar imamu shafi dama mun ce imamu shafi na da ruwaya biyu wazabar malik wa shafi imam maliki shi ya tafi akan fahimtarsa da ɗayan ruwayar imamu shafi'i daga cikin ruwayoyi guda biyu da aka samu gare shi wa atba'i ma da mabiyan imam maliki da shafi'i ila istibabihi duna wujubihi kaga wajen malikiya da ɗayan ruwayar imamu shafi'i tafiya mustahabi ce ba wajibi ba ce to su kuma da suka ce imam maliki da ya ce tafiya mustahabi ce ba wajibi ba ne wa daliluhun ala tarkiha dalilinsu a kan barinta wal jawabi an haza annan ruju ilaihi ma inna ma ya jibu iza zakarar musalli tarkuhuma qabla an yastatimma qa'iman suka ce dalilin cewa ita tafiya mustahabi ce yana daga cikin dalilinsu idan mutum ya bar tafiya ya manta tafiya mai sallah ya zo a zaman farko sai ya manta bai zauna ba ko ya zauna amma bai karanta tafiya ba sai ya tashi bayan ya tashi sai ya tuna bai karanta tafiya ba ko bai zaman tafiya ba suka ce to in dai bai riga ya miƙe tsaye ba sai ya dawo amma in ya miƙe tsaye ya ci gaba da sallarsa kai ya dawo suka ce to tun da in ka tuna karanta tafiya ba karanta ba kafin ka tuna sai da ka riga ka miƙe tsaye ba a dawowa suka ce ba wajibi ba ne sauraka suka ce yana zama wajibi ka dawo iza zakarar musalla tarkuhuma idan mai sallah ya tuna cewa ya bar tafiya bai yi ba bai tashi tunawa ba sai kasance ya tuna kabla an yastatim maqa'iman kafin ya cika tsayuwa kafin ya miƙe tsaye sai ya tuna to sai ya koma ya zama wajibi ya koma to tunda in ka riga ka miƙe ba ka koma suka ce ba wajibi bane in wajibi ne ko da ka miƙe sai ka koma suka ce dalilin su limarawa abu dawuda an anil mughira bin shu'ba saboda hadisin da abu dauda ya rawaito wanda aka danganta sanadinsa zuwa ga sahabi annabi mughira bin shu'ba mughira bin shu'ba yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum annabi ya ce musulmi duk lokacin da ɗayan ku ya tashi fi raka'ataini cikin raka'a biyu bai yi zaman tafiya ba ya miƙe faliyastatimma kaiman bai tuna ba sai da ya cika tsayuwa sai da ya miƙe tsaye car sane tuna ai bai zaman tafiya ba bai karanta ya ba to fala ya jalis kada ya sake koma ya zauna suka ce to tunda annabi ya ce kada ya koma ya zauna to kenan ba wajibi ba ne in wajibi ne ana cewa ka koma ka zauna ka yi ko da ka gama tsayuwa sai a ce ka koma ka zauna wa yasjudu sajadatai as-sawi yace mai shi sai sujada guda biyu sujadan mantuwa to wannan kenan wa hazal hadisu wa in kana fi sanadihi al ja'fi wannan hadisi ko da a cikin sanadinsa akwai al ja'fi suka ce shi shi kuma ana ganin kamar mutum ne wanda yake da ra'ayi na shi'a illa annal hadisa ce sai dai cewa shi hadisi la ya mitu ba a kashe hadisi illa ila tashayyi'i ba a kashe hadisi don wanda ya ba da hadisin yana da ra'ayi na shi'a dan yana dan shi'a bishai'in da wani abu indai mutum ya faɗi hadisi don kasancewa yana na ɗan shi'a bai sa a yi watsi da hadisin saboda wa ala da'afihi bi hadha ar malamai suka ce akan raunin wannan duk da wannan hadisi na da rauni saboda wannan mutum da aka samu hadisin wajensa dan shi'a ne allazi lan yarwi abu dauda anhu illa hazihi marrata abu dauda bai taba ruwaya gare shi ba sai dai wannan ruwaya so daya wannan ruwaya kadai abu dauda ya wajensa to saboda haka amma abu hani fata shi abu hanifa fayara wujubul qu'ut awwali wa qira'atu tashahhud bihi abu doda eh, abu hanifa shi na ganin wajibcin karanta ainihin wajibcin zama na farko da kuma karatun tahiya a cikinsa wasu malamai suna ganin zama na farko ba wajibi ba ne sai zama na biyu ga sallah bai zama biyu amma abu hanifa shi yana ganin sallah mai zama biyu hatta zama na farko da karanta tafiya a cikinsa wajibi ne sauraka wannan shi ne abin da ya sauka na wannan darasin namu na wannan lokaci ana za mu dakata abin da muka samu ya zama daidai da mu da masu kallonmu da sauraronmu muna roƙon allah ya ba mu ladarsa kuskure wanda muka yi muna roƙon Allah ya gafarta mana ya shafe kwarakwarai daga zukatan mu wa sallallahu wa sallin wa bariki ala muhammad wa ala alihi wa sabi ya jima'i wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh